yau da gobe daga muryar amurka a washington dc Tare da sallama da watan kunanan lahiya da wannan maritan Juma'a 24 ga watan Yuli. Shirin yau da gobe kuke ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. watanni shida da kwanaki goma sha biyu kenan da sashen hausa na muryar amurka ya fara gabatar muku da wannan shiri na yau da gobe kuma a cikin watannin nan shida shirin ya taɓo ɗimbin batutuwa da matsalolin da suka addaba al'umma waɗanda ba a ji a kowane babban gidan rediyo sai a nan muryar amurka saboda haka a yau muna so mu ji daga gare ku shin wannan shiri na yau da gobe yana gamsar da ku me za a gyara kuma me za a ƙara ko me za a rage waɗanne batutuwa kuke so shirin ya fi mai da hankali a kansu nan gaba kaɗan za ku kira mu ta wayar talho ku bayyana mana ra'ayinku amma kahin nan hilinmu na karin magana ya dawo dama azumi ne ya samu ka jingine shi da hantsi da bakar magana a hankali suke ratsa mutum wannan zance tabbas saboda kahin ya ce komai ya kamata Kuma da yake yau ƙarshen mako ne kuma shiri ne na matasa maza da mata ba za mu bar ku haka ba za ku shakata da waƙar Azonto ta Adam A. Zango. Anytime I see you they go down low Anytime I see you they go down low Za mu karanta amsoshin ku kai tsaye a cikin wannan shiri ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Da farko dai ga filin karin magana. Karin magana. da hantsi da bakar magana a hankali suke ratsa mutum. Wannan zance tabbas saboda kahin mu ce komai ya kamata mai sauraro ya gane cewa ita karin magana tana bayani ne a cikin abubuwa da shafi ɗan adam na al'adarsa ko ɗabi'arsa ko wasu halaye kasa da ke cikin al'adarsa ba ta kowa ba ko kuma ma muhallin da yake zalle a cikin sa dole yana da tasiri da yadda yake abubuwa saboda haka a wannan karin magana lallai idan muka dube ta me yasa aka kwatanta hansi ko da bakan magana dalilin shi ne da in an ce ga hantsi ya fito to a lokacin ɗari ko sanyi ko hunturu lokacin da jiki yakan ɗau sanyi yana bukatar ilimi ina ya fito na kowa ne za ki ga mutane kowa yana ƙoƙarin ya je inda hansu yake ɗan zanna to in ya zauna ɗin ba kamar ya taɓa huta ba ne domin yana shigarsa ne a hankali a hankali har zuwa lokacin da zai gama masa jiki ya ji ya warkace to haka ita ma bakan magana haka take shiga ɗan adam domin lokacin da ake magana Ka katsaham ita bakan magana takan zo kuma katsan kunne yake jinta to kafin ta ratsa jiki ta shiga kunne kuma kafin ta gama jiki kila ma maganganun da ake an riga an gama an watse to sannan fa za ta shiga jiki sannan mutum zai gane cewa ashe bakan magana aka yi masa a kin ga ko ga ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙan ƙasar hausa allah ya ji kansa daren baɗa yana cewa bakan magana ba ɓaci ta ba amma ta ɗara ɓaci zafi kenan lokacin da aka yi maka ba kamar a yi ma mutum zagi ba ne to amma tunda shi zagi da an yi shi da kaji kila ma da karama amma ita bakan magana aka ce ba zagi ba ce sai dai ta ɗara ɓaci zafi saboda a hankali za ta riƙa rika ka, sai a ɗau lokaci mai yawa kana cin abin nan da aka yi maka aka yi maka bakan magana kuma shi ya sa ma bahaushe nake ganin ce a wata karin maganar wai da wasa da yaro suka ce gwamma kwana da yunwa wasu kuma suka ce gwamma yaron ta mutu ai ba don wani abu aka faɗi wannan ba saboda shi yaro bai gane matsayin shi cewa yaro ne yana magana da babba in ka fara wasa da shi karshen ta ya kawo wata bakan magana ya maka to wannan bakan magana da zai maka to iya rayuwarka fa shi kuma iya girmansa iya tsufansa za ka rika ji cewa wato kamar ya fi maka mutunci an fahimta sosai mala habibu dalilin da ya sa bahaushe yake cewa da hantsi da bakar matsala a hankali suke shigar jikin mutum ina kwata an gane karin magana waɗanda suka aiko mana wannan karin magana na haɗin gwiwa su ne Badamasi Aliyu Rijiyar Lemu Kano da Adam A. Adam Gashuwa. Wanda kuma ya taimaka mana da hassaran ma'ana wannan karin magana shine Talban Babura, Malam Habibu Sani Babura na sashen nazarin harsunan Najeriya a Jami'ar bayar ta Kano. Da milakin sauna abu? Shamsu Habibu Azari, kin ga saƙon shi? na Facebook ko? Eh, me ce? Eh, wai yau da gobe me yasa kuka daina karanto mana karin magana? To Malam Shamsu ba daina muka yi ba dama azumi. kasan an ce sawun giwa yana taka na raƙumi. Da azumi ya zo dole mu jingine wasu shirye-shirye mu maye gurbinsu da wasu shirye-shiryen na addini. Kwarai Saboda haka daga yau za ku ci gaba da jin wato wannan hili na karin magana. yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku ba da gudunmawar ku. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. Masu saurare, kamar da muka ce wa yau hilin naku ne, su muke mu ji daga gare ku saboda watanni shida da kwanaki goma sha biyu kenan da wannan shiri na yau da gobe wato da sashen Hausa na murya Amurka ke ya kirkiro da wannan shiri na yau da gobe saboda haka muna so mu ji daga gare ku. Ga alamu ga kira daga Borno, salamu alaikum. Amma alaikum salam. Mai magana Ɗahiru Sani Godiya daga biyu jihar Borno. To Malam Ɗahiru Sani Godiya muna jin ka amma kamar rediyon ka na kunne. Eh na rage na rage. Ah, a eh, in ma za ka kashe shi saboda yana dawowa kunne na Malam Ɗahiru. To na kashe. Yawa to godiya nake to muna jin ka me za ka ce akan wannan shiri na yau da gobe. eh to gaskiya abin da zan faɗa game da wannan shirin gaskiya muna jin daɗin wannan shirye-shiryen da kuke yi kuma ko da yaushe muna muku addu'a addu'a biyu Allah taimake ku akan abin da kuke yi Amin Malam Ɗayar, amma me kake so ka ga eh. mun canza, me kake so ka ga mun ƙara ko mun rage a wannan shiri na yau da gobe? eh to gaskiya ni abin da nake so ina so yanayin yadda kuke yin shiri da daddare din ina so ku ƙara lokaci kamar yadda kuke a a tsaya tsaya malam a a tsaya malam dahiru mu wannan shiri kaga da la'asar muke yanzu wurin ku ai hudu da rabi ne zuwa biyar muke yi mu akan wannan shiri ne da gobe eh, muke yi eh. yawa akan wannan shiri ne da gobe muke so mu ji ra'ayoyinku me me za a gyara yana gamsar da ku me za a rage akan shirin yau da gobe wallahi shirin na yana gamsar da mu sosai fiye da yadda kuke tsammani wallahi to godiya yana gamsar da mu sosai muna muku addu'a Allah kara muku basira amin mun gode kuma Allah ya kara muku hakurin zama da mu kuma Allah ya kara muku hakurin zama ku ci gaba da sauraron duka shirye-shiryen mu na VOA musamman ma yau da gobe mun gode sosai malam Dahiru yawwa nagode amin nagode yawwa to yanzu ga kira daga Abuja salamu alaikum Salam ne mai suna Nathan ni dan Adamawa na maina da zama Abuja. Nathan ko? Eh, so shirin wannan abu yana kada da ni sosai ina so in ji dadin ta ina jin dadin ta kullum ina so a dinga yin su. To, ai dama kullum muna yi malam Nathan kana sauraron mu kuwa? Eh, ina sauraron ku amma ba kullum bane ba na ah, ai kullum daga daga litinin daga litinin zuwa juma'a kullum kai ta sauraro to me me kake so ka ga mun ƙara ko me baka jin daɗi a cikin mu rage ka taimaka mana da ra'ayinka da kuma shawara. ne ina so dai a taimaki matasa da shawarwarin da zai gina da kansu kuma da sana'a yi a dinga ba shawara a kai kowa ya zaman kansa. Yawwa Malam Nathan dama makasudin bullo da wannan shiri dama na matasa ne maza da mata kuma in Allah yadda dama muna yi amma za mu ƙara ƙoƙari mu ƙara himma mun gode sosai Malam Nathan daga Abuja yanzu kuma za mu Katsina. Salamu alaikum. Salamu alaikum Katsina kuna jin mu? To ga dukkan. To yawa wake magana daga Katsina. Ali Bala rijin sanar duk wani bakin kasuwa kiya. Ali Ali Bala? Eh Ali Bala rijin sanar duk bakin kasuwa tankiya. To Mala Ali Bala muna jin ka me zaka ce akan shirin mu na yau da gobe me zamu gyara me zamu kara me bai gamsar da kai me ke bata ma rai a cikin wannan shiri ko mu ci gaba da yadda muke yi. gaskiya ku ci gaba da yadda kuke yi saboda yana ƙara daɗa damun zukata ko muna jin daɗin shirye-shiryen ku kwarai da gaske. To godiya muke Malam Ali Bala da fatan duka jama'ar katsina za su ci gaba da sauraron wannan shiri na yau da gobe mun gode sosai to kahin mu sake samun wani kira ga amsoshin da ku masu saurare kuka bar mana a facebook wato suleiman muhammad chaladi ya ce muryar amurka voa hausa ba ta inda ba ku taɓo ba sai dai mu yi ta muku fatan alheri tare da addu'ar neman allah ya muku jagoranci muna godiya sosai malam suleiman Sai kuma umar Ibrahim wanda ya ce abinda nake so ku tattauna cikin shirin yau da gobe akan kuɗin ruwa da bankuna suke amsa domin haram ne. To insha Allahu za mu duba wannan matsala in Allah yarda. Ga dukkan alamu ga kira mun samu daga Hello, wake magana? Kina magana da Usman Manika da nan mai Road Kuduwa. Usman Manika, a gaishe kamala Usman Manika to muna sauraron ka me zaka ce? Hajiya ai ba abin da za mu ce dai mu godiya kan wannan shiri na yau da gobe. To yanzu ba wata shawara da za ka ba mu ba. A kara ba mu lokaci. Amin. Shiri ne yana taɓa abubuwa masu ma'ana wanda musamman Muna jin Kamala Usman. Shirin da kuka ga to Sheikh Bala Tijani Kalarawi da Sheikh Ahmed eh, Balalau gaskiya na ji daɗin wannan abin da aka tattauna. To godiya muke Malam Usman Mani Kamero. Yanzu babu wani abu da kake ganin ya kamata a rage ko kuma a ƙara to mun gode sosai Malam Usman mun gode da fatan za a ci gaba da sauraron mu. Eh muna jin ka. Eh daga Jigawa ne Siraje daga Jigawa Malam Siraje Jigawa. To Malam Siraje daga Jigawa salamu alaikum. Eh barkan ku da aiki. Barka dai muna sauraron ka me zaka ce? ya aiki ni dai shawara da zan baya wannan shiri ya kyau ya kamata dai a ci gaba da yin sa kada a rage to godiya muke malam siraja da fatan shugabannin wannan gidan rediyo suna ji mun gode sosai malam sirajo yawa sa haka amin amin mun gode to ga kira da dukkanin sauran ma'aikatan ku kuma to mun gode mu ma muna gaida duka jama'a jigawa muna godiya sosai yanzu daga jigawa za mu jihar kano salamu alaikum wake magana Hello. Hello, wake magana daga Kano. Rediyonka rediyo na kunna malam na Kano, rediyo. Jama'a muna roƙo da Allah idan an kira a kashe rediyo saboda ba ma jin ku kuma kuma na kashe na kashe to to to salamu alaikum malam na Kano kana ji na Ba Kano ba ne daga Bauchi ne. A ah, Bauchi Bauchi Bauchi to ya haƙuri ke magana daga Bauchi. Yakubu Rauta. Yakubu Rumsa. To kana lahiya Malam Yakubu an yi sallah lahiya? Lafiya kalau. Yawwa to me za ka ce game da wannan shiri namu na yau da gobe wanda yau wata shida da kwana goma sha biyu kenan da muka fara gabatar da wannan shiri me za ka ce a kai? gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryen dalilin da ya sa na yi bukata ma na kira kenan sai dai akwai tunda an ce shirin nan game da matasa ne mm. yawa to muna so da a ce a koda ko shirin da zai kara koda na wasan sosayo ne domin a inganta rayuwar matasa game da yanayin zamantakewa tsakanin al'umma baki daya malam yakubu rumsa kamar kana duba dama wannan magana na wasan kwaikwayo yana tahe kuma mun gode sosai da kai wannan tunani ka ba mu wannan shawara dama yana cikin abubuwan da za mu kara insha Allah ku yi haƙuri ku kasance tare da mu nan gaba kaɗan za ku hara jin wasan kwaikwayo a cikin wannan shiri muna godiya sosai malam yakubu alhamdulillah na gode yawa daga bauchi za mu jihar sokoto salamu alaikum Wa alaikum salam ina wani ku barka ku da aiki BOA Hausa. Lahiya lawa ke magana. Kuna magana da Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya. To Alhaji Lawal Abubakar Bodinga kana lahiya? Lafiya kalau wallahi. Na ji Hausa irin tamu ta Nijar irin Hausa Adarawa. <laughs> <laughs> Yawwa. <laughs> To muna sauraron ka me zaka ce akan shirin nan na yau da gobe? to shirin ga yau da gobe gaskiya yana kawatar da ni sa'an nan kuma gaskiya mutane da dama na saurarin ku illa dai kama kun ne mutane suke da wahala kwarai da gaske na game da su kama ku su same ku su shiga don yanzu haka inda muka saurari rediyo muna tare da mutane sun yi shirin muna sauraron ku to mutane suna yaba da shirin da kuka yi da kuma lokacin da kuka ba shirin da kuma muhimmancin da kuka ba shirin na bashi hili na kira kai tsaye saurari mutum kuma a ji shi kai tsaye saboda haka gaskiya muna goyon bayan cewa ku ƙara faɗaɗa wanga shirin don ci gaban al'umma kuma da ƙara samun faɗakawar da kuka al'umma na duniya gaba dai. To muna godiya sosai Alhaji da ma duk mutanen da ke nan tare da kai da watan za ku ci gaba da sauraron mu mun gode sosai kuma insha Allah za mu gabatar da wannan kuka naku game da matsalar kama mu Allah yadda za mu gabatar wa injiniyoyin mu su taimaka domin a rika kama mu a sauƙaƙe. To masha Allah Allah shi taimake ku wani Muna godiya sosai. To kahin mu samu yawa kahin mu samu wani kira za mu ci gaba da karanta amsoshin da kuka bar mana ta Facebook sai Shamsu Habibu Azare ce ya kamata wannan nishadantarwa shi ma a bashi hakkinsa musamman wajen tattaunawa da mawaka da masu ruwa da tsaki a wannan fina-finai musamman na arewacin Najeriya. Malam Shamsu Habibu Azare idan ka lura da hwarin harko da muka kirkiro da wannan shiri kowace juma'a muna kokarin mu samu kamar 'yan wasan fina-finan Hausa na Kannywood to abin ya yi wuya wani lokaci akwai waɗanda a sauƙaƙe 'yan wasan fina-finan Hausa idan suna saurari suna ji yanzu akwai waɗanda daga yanzun nan aka kira su aka ce ana so a hira da su a shirya suke. amma akwai waɗanda za a yi ta bin su za a yi ta bin su za a yi ta bin su suna walawala e za su yi ba za su yi ba akwai waɗanda kuma sai an tsai da magana da su an zo ranar a yi ta kira a yi ta kira sai mu ji wayarsu a kashe amma idan Allah yarda za mu san yadda za mu za mu samu hanyar da za mu bullo wannan al'amari mu rika samun waɗanda za su yadda mu tattauna da su insha Allahu ga dukkan alamu ga kira daga Borno salamu alaikum wake magana alaikum salam sani daga askira uba mai jigori borno state to malam sani kana lahiya a lahiya kada wallahi to an yi sallah lahiya mun gode Allah to muna jin ka me zaka ce game da shirin yau da gobe wallahi shirin naku yana kayatarwa sosai To muna godiya. abun da kawai nake so shi ne ina so ji ina so a gaya wa na ikala da Allah wata ran ya dan sa mana ya dan gayyato dan iya mana mu ji maganar sa kullum zai ce dan iya ya ce dan iya ya ce amma ba ma ji maganar dan iya. <laughs> To insha Allah idan idan malam malam Isa Lawal Ikara to kalubalen kaji malam Sani Askira Uba ya ce shi wasu yake lallai lallai ya ji muryar dan iya. <laughs> yawa yi magana kullum ana cewa dan iya ce amma ba mu taba ji ya faɗa da bakin sa ba mm, to to yawa na gode to mu ma mun gode sosai mun gode yanzu daga Borno za mu daura jihar Katsina salamu alaikum ai daga daura Sani Abubakar ne daga daura Sani Abubakar ko eh, Sani Abubakar ba Sani to malam Sani ina wuni lafiya nan hakika wannan shiri na ku wato shiri ne wanda yake da muhimmanci ya kasance makaranta ne wadda karamar makaranta ce kuma ba wai matasa kaɗai yake har ma waɗanda ba matasan ba duka muna amfani shiri na ku kwanaki mana ji waɗansu sukan ɗan yi su kawai kan yi magana kan wasu kalmomi wanda ba su wato tabaru idan mutum ya sa basira dukkanin abubuwan da kuke faɗi abubuwa ne waɗanda sukan faru kuma yawancin mutane ba sa iya zuwa makaranta kamar mata amma dalilin wannan fim na tabbata za su amfana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Ana ina jin na ji eh, daɗin bayanin ka ne shi yasa na yi shuru nake ta saurare kana ah, ta magana. To to to to wannan shi ne. Dan gaskiya musamman mata waɗanda ba za su sa wa'azi ba ba za su yi menene ba ko duk mai basira in yana sauraron ku karatu mai amfani wanda irin wannan koda cikin a har cikin ba cikin menene kullum za ka karanta faɗi hakika na abin da ke faruwa amma cikin basira. saboda ka mu muna jin daɗin wannan shi na ku ci gaba da shi to mun gode sosai malam sani abubakar godiya muke yanzu yau mun samu kira daga jihar borno mun gode salamu alaikum ke magana daga borno alaikum salam hajji halim wuni lahiya? Lahiya. lau ina wuni Lahiya kala ya aiki to sai na ce ayi eh, inda fado Lewa Sulayi na ci <laughs> A nan Hausa ake babu babu Kanuri ake ba Hausa ake wake magana. <laughs> Adamu Aliyun Gulli. A ah, kai Mala Adamu sarkin santi kana lahiya? Lahiya kalau hajiya aiki. Sannu sannu ya ayyuka to muna sauraron ka. A gaskiya shirye-shiryen ku na kayatar da mu amma mun fi so wakilanku suna hira da jama'a wani sa'in sabili da yankin mu muna matsalar network wani sa'in mun kira ba mu samu. Muna so a irin shirye-shirye da ake matasa ta waya ana kiran mu domin mu ba da gudunmawar mu. yawa kamar mala adamu aliyu idan na gane kana nihin idan saboda kuna kira ba kwa samu mu su rika zuwa su jiyo ra'ayoyinku akan abin da muke so mu tattauna sai a kawo mana musa eh haka kwarai to insha mun dauki wannan shawara taka da mahimmanci kuma Allah yadda za mu iyakacin kokarin mu muna godiya sosai mala adamu aliyu ungulde yanzu ga kira mun samu daga adamawa salamu alaikum Wa salam. Yawwa, wake magana daga Adamawa. Ana magana da Abubakar Kakana. To, Abubakar Kakana kana lahiya? A lafiya, kalau. Yaya kake yaya a a a a Adamawa ina kake a Yola ko kuma ina? A ina a Mubi. A Mubi, Mubi, Mubi, to to to yanzu ya Mubi ne. A mubi lafiya kalau ba da komai. Ka san kwanaki mubi ba ta shigowa yanzu kaka ne. eh wallahi yanzu kan muna mu muna jin daɗi har da wutar nefa. A to masha Allah to Allah Ubangiji ya ƙara samar da zaman lahiya da kwanciyar hankali. To me zaka ce Malam Abubakar? Ah, eh abu game da shirin nan gaskiya tun daga ranar da aka fara shirin nan na ji daɗin wannan shirin shi yasa yau dai nake bari in kira in yi gaisuwa. To muna godiya sosai mala Abubakar kaka na ba shawara me zan kake so a rage ko a kara kawai dai kana jin daɗin shirin mu bar shi haka koko. babu hakan din yayi kar a kara kar a rage inci talatin ma ya yi. <laughs> To muna godiya sosai mala Abubakar Kakana da fatan za a ci gaba da sauraron sashen Hausa na murya Amurka baki ɗaya musamman ma wannan shiri na yau da gobe. Duka dai shirye-shiryenmu na sashen Hausa ka in yi san kai ko? <laughs> haka ne yawa to na gode kwarai daga mubi har yanzu dai muna jihar adama, za mu yola salamu alaikum waye daga yola wa alaikum ala haji halima jimro eh, ina jin ka wane ne ina nan lafiya lafiya lau sai dai rediyon ka rediyon ka rediyo rediyo ya eh, to bari maza yawa To Halima, kina magana da Abdulrazak Santo, sakatare na kungiyar makafin Adama. To, Mala Abdulrazak, muna jin ka kana lafiya. Muna nan lafiya an yi sallah lafiya. Lafiya lau to me za ka ce game da wannan shiri namu? Ai wallahi shirye-shiryen kunna yana burge mu gara da kuka girgiro da wannan domin yana faɗakarwa sosai. Godiya muke Mala Abdulrazak. To sai dai ba ku kamo tashan makafi fa ku dinga kamo tashan mu na makafi mana. To, ai kwanan nan akwai wani shiri ma da kwanan nan za a fara jin wani shiri. Eh. Bari da in yi shiru kan ma haɗi sunan shirin ba a yau da gobe ba amma a cikin shirye-shiryenmu na na na na na, na sashen Hausa akwai wani shiri da aka kirkiro musamman saboda yan uwa na kasassun Allah da kwanan nan za ku fara jin shi. To lallai muna nan muna sauraron muna godiya a gaishe da Usman Kabara. To zai ji Malam Abdulrazak kuma wannan shiri ne yau da gobe ai na kowa da kowa ne ya haɗa matasa da masu lahiya da nakasassu duka kowa da kowa shirin kowa ne. Eh kwarai lalle haka ne. Yawwa to muna godiya yanzu ga wani. To muna godiya sosai a gaishe min da kowa da kowa na gode. To mun gode. To ga kira daga Taraba mun eh. samu salamu alaikum wake magana. Wa alaikum salam. Alama Halima. Suna magana da Murtala ne daga Dadin Gurda Taraba. To Murtala kana lahiya me zaka ce? Lafiya Ramana Mahandira. Wannan shi na kuna burge mu sosai sai dai muna ganin lokacin da muke bukata dan kara mana shi kaɗan inda hali. <laughs> to wannan ka san magana ce ta shugabannin gidan rediyo sai an gabatar musu mun gode sosai malam Murtala. To malam malam hali mun gode sosai Allah saka da amfani. Amin ya Allah to ma saurare iyakacin abin da ya sawaka kenan a daidai wannan lokaci saboda muna da dan sauran wani abu kaɗan da za mu kawo muku. ko jamila eh, kwarai da gaske da yake karshen mako ne kamar yadda kika ce da farko Ko shiri ne na matasa ko sosai za mu kawo musu adam a ah, zango a to to to a zonto You see this sexy lady when show me how she da move. Hey, eh? you lady when show me how she And she when show me as I do. She when show me as I do. She when show me as I do. She when show me as I do. you see this sexy lady when show me how she da see this sexy lady when show me how she dey move. Ah, she won't show me as and do. She won't show me as and do. She won't show me as and do. She won't show me as and do. Hey, eh, let's go, baby, give me a little way dance, that way you dance, it make me feel. see how she does. Ah, she went show me as I do. She went show me as I do. She went show me as I do. She went show me as I do. Yeah, yeah, yeah, I. Yeah, yeah, yeah, ooh, Yeah, yeah, yeah, I. I like the way she whine. Yeah, yeah, yeah, I. Yeah, yeah, yeah, ooh, ooh. Yeah, yeah, yeah, I. I like the way. I like the way she whine. Yawwa to masu saurare laihin daɗi ƙarewa aka ce. zuman kusa tattarna mai namu mu hice daga nan ko jamila amma kahin nan kin tuna tun da ya wata shida da kwana goma sha biyu mm. Kintuna tun da ke ma matashiya ce. kintuna da ke da 'yan uwanki matasa muka eh. ce mu kuma saurare kuna ji muka ce idan matasa za su iya haɗa kai. Kamar yadda ake a dandali maza ko mata yawa a dandali yawa. Sai ku tattauna wasu matsalolin da kuka ga sun dame ku sai a yi rikodin ko? Ku ɗauka. Eh, eh, rikodin. A yanzu rikodin ma ya zama Hausa. Ya zama Hausa. Sai a yi rikodin sai ku aiko mana sai mu da Ta wayar salula ɗin nan kuma kowa yana. Yawa. ta whatsapp nan ba ta ko ta email ma musamman ta email da za mu iya haɗa shi a cikin shirin ba Allah sa masu saurari sun gane ko kuma na ko za ki kara musu bayani da ku ne matasa kun san yaron ku daban na sun gane amma bari mu yaron ku daban namu daban to bari in yi shi cikin yaran namu mhm. ku hada kanku kamar yadda dai kuke zaman dandali nan ko kuma mata da suke zaman gida ku yi rikodin din tattaunawan ku ku aiko mana. Yawwa, kamar matasa a ce ana zaune a dandali a ce ana hira. Wallah ina so in yi aure amma kuɗi ya yi tsada. Yawwa. Sai kawai wannan a yi rikodin ɗin shi ba sai sun gyara shi ba sai sun yi komai ba su aiko mana. Ku faɗi matsalolin ku me ke hana ku aure iyaye don Allah ku rage tsada kaza kaza ku aiko mana mu sai mu gyara tsaf sai mu sa a rediyo. Kwarai da gaske email ɗin shine voa hausa ko mhm. voa hausa dash service at uh, voanews.com. <laughs> Yawwa. masu muna jira tunda wannan shiri naku ne na matasa kuma dole sai mun haɗa hannu da ku za mu cimma nasara za mu cimma burin abin da muka sa a gaba muna godiya sosai iyakacin wannan shiri kenan masu saurare sai ranar litinin yanzu a madadin kowa da kowa halima jimarauce ke cewa ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.